أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو ترق وتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأريه ودود التلاتين دا أكو ودتي ديدي دا أشرين دا ترق وتن شدا شكرة تدبو بيو da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in da hudu a cikin karatunmu na almuwafa ta imam malik za mu tashi babin da imam malik ya kulla shi da ya ce الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء نعم باب الرخصة في قراءة القرآن على غير حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أم سيلمة مسيلمة بسم الله الرحمن الرحيم مالك امام مالك يتي الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء wannan babi yana ya kulla shi da cewar bayanin hukuncin yin ruksa akan yin karatun alkur'ani ba ba a cikin ba da alwala ba ar-rukhsa abinda ake nufi da ar-rukhsa shine sauki wato bayanin ta shine hukunci wanda aka canza shi daga tsanani zuwa ga sauki saboda wani uzuri tare da cewar a tare da cewar asalin hukuncin idan ba inda babu wannan uzurin yana nan ba wai an ba nasku bane ba shafe hukuncin bane canzawar hukuncin ne ga wani ga a hali a wani hali na uzuri to wannan shine ma'anarta a usul amma takan zo da ma'anar sauki kawai wanda yake anan abinda imam malik ya kawo kenan ma'anar wato sauƙi da aka yi wa mutane na kan su karanta alkur'ani ba a kan suna cikin alwala ba ya haya an malik ubaidullah haya ya yi mun hadisi an malikin daga malik an ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani imamu ahli basra fiqatun sabt hujja min kibari al-fuqaha al-ubad yana daga cikin manya-manyan malamai manya-manyan masu bauta ba bautar Allah ya mutu shekara ta 131 imam malik baya ruwayar hadisi daga waɗanda ba malaman madina ba illa ƙalilan daga cikinsu akwai ayyubar as shi kuma ayyubar saktiyani imam malik yace babu abinda ya ƙayatar da shi da sha'anin ayyub shine cewa idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rinka kuka sai duk mutanen da suke wajen sun ji tausayinsa saboda soyayya da kwaɗayin da bege da tsananin soyayya da girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin imam malik ya gani ya ce wannan ya ishe shi hujja kawai ya riwaya daga wajensa amma an banda haka imam malik baya riwaya daga wanda ba 'yan garinsu ba eh, saboda ya ce ya san 'yan garinsu ya san amincinsu amma waɗansu baƙi bai san su ba kuma addini nan ya ce addini mutum ka san daga wajen wanda za ka ɗauke shi wannan ya ce ilimin hadisi ɗin nan addini ne saboda ka san daga wajen wanda zaka dauke shi imam malin ya daga cikin wanda suka fi kowa tsantseni wajen jinjina mutane kafin ya karɓi riwaya daga wajensu shi yasa inda ka ga imam malin ya rawaito daga wajen malami to wannan malamin karɓaɓɓe ne saboda ya riga ya wadatar da kai wajen tsantseni da jinjina shi inda har yi riwaya daga wajensa to a amintacce ne shi yasa da aka tambaye shi akan wani daga cikin masu riwayar hadisi sai ce har ra'aitahu fi kutubi ka gan shi a cikin littafi na almuwatsa ya ce la ya ce lauka na fiƙatar lara'aita hufi kutubi da amintacce ne da hagan shi a cikin littafi na Wani ba yana nufin kan cewa duka wani da ke amintacce in baya cikin motsa ba amintacce ba ne wajen maliku a'a saboda sananne ne a wajen maliku din to tun da sananne ne kuma sun yi zamani kuma cikin 'yan madina da malik ya tsallake shi bai riwayar hadisi daga wajensa ba wannan abu ne wanda yake na suka a gare shi a shahid ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani yana daga cikin manya-manyan malamai na basra yana daga cikin tabi'ai ya riski anas ibn malikin da yake anas imam ahal basra ne da waɗansu su daga cikin sahabbai waɗanda suka yi jinkirin rayuwarsu a basra to zuwansa da ya yi madina shine imam malik ya haɗu da shi ya riwaya daga wajensa an muhammad ibn sirin daga muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin mun sha riskarsa Imam Ahlul basra shi ma daga cikin manya-manyan tabi'ai na basra ya daga cikin manya-manyan tabi'ai na basra wanda a yake riwaya daga su abu huraira da anas ibn malik da samurata bin jundub da sauran manyan sahabai da suka da suka kasance a basra yana daga cikin masu bauta mai girman daraja ya mutu a shekara ta ɗari da goma bayan hijira anna umar ibn al-khattab kana fi qawm cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin a khalifar khalifatul rashid na biyu kuma fiyayyen al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sayyidina abubakar shine na biyu abdullahi dan umar yana cewa mun kasance muna cewa abubakar thumma umar thumma uthman fa yasma'una rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala yunkir alaina mun kasance muna cewa abubakar sannan umar sannan usman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mu muna faɗa baya mana inkari to da ka sunna ce taqririya dan haka shine na biyu a cikin wannan al'umma bayan sayyidina abubakar bayan shine na uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar kana fi qaumin ya kasance cikin waɗansu waɗansu mutane wata jama'a wahum yaqra'una alquran suna karatun alkur'ani ba za haɓa lihajatihi sai ya tafi ya je ya biya bukatarsa ma'ana ya je ya bawali ko ya bayan gida sun maraja a <clears throat> sannan ya dawo wahuwa ya ƙara alkur'an a hali yana karatun alkur'ani faƙala laho rajul sai wani mutum ya ce masa ya amiral mu'minin ya kai sarkin muminai sarkin musulmi a ta ƙara alkur'ana wa lasta kana karanta alkur'ani alhali ba kana da alwala ba faƙala lahu umar sai umar ya ce masa man aftaka bi hada waye maka wannan fatawar wato cewa sai da alwala ake karatun alkur'ani a musailima musailima ne maka kun san musailima ai ko wanda ya da'awar annabci wato wani addini ne daban kake kawowa ba na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi ya kunshi darussa da dama na farko ya nuna mana ijtima'i domin karatun alkur'ani tunda ya ya ce kana fi qaumin wa hum yaqra'una alquran yana cikin mutane suna karatun alqur'ani suna karatun alqur'ani karatun da mutane sukan yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a shine wani ya karanta mutane suna ji ko kuma wani ya karanta yana koyarwa mutane kamar yadda aka rawaito Abu Musa ashari yana yi a Basra bayan sallar asuba zai bi sahu ya karantar da su aya goma kowa ya karanta su karanta bayansa ya biya musu suna yana yi yana ba da baki suna tusawa don su iya karatun alkur'ani da kuma wannan wanda yake za a mutane suna zaune a majalisi a samu mutum ɗaya ya karanta alkur'ani sauran mutane suna sauraro amma a karanta shi da murya ɗaya kamar yadda suke yi a morocco Ko shi za ka ga a morocco suna yin wannan suna saukan alkur'ani a masallatansu kullum tsakanin magariba da isha za a karanta izfi ɗaya ko izfi biyu da sauti ɗaya ake karantawa ana karatu da sauti ɗaya duk tare dai ake karantawa ba wanne yake karantawa mutane suke karantawa ba an fahimta kun fahimci da ake kama a ce kamar duk mu gabaki ɗayan mu mu fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahman muna ta karanta har mu karanta izfi ɗaya to wannan imam malik ya yi inkarinsa ya ce bai samu mutane bai samu magabata suna kan wannan ba bai samu magabata a kan wannan ba saboda haka wannan a wannan a sifar jam'i domin karatun alkur'ani wannan shine waɗanda wanda ya zama tokan cewar an samu an samu a riwayarsa da fi'ilinsa daga sahabbai wannan ba a bayyana yaya na umar ya kasance yana karatun ba wahum yaqra'una yaya suka kasance suna karatun a cikin mutanen yaya suka kasance suna karatun wannan yana karanta ne wannan yana ji ana ji masa ko ko da wace hai'a ce hai'ar ba a bayyana ba la'alla wata riwayar ta bayyana mm. a ah. ah. fa li hajatihi sai ya tafi domin ya tsuguna dhahaba li hajatihi wannan yana ɗaya daga cikin wato ladabi na musulunci ba a son a ambaci wato abin da ya danganci irin abin al'aura da abin da ya danganci zuwa bayan gida da sauransu a kaɗe shi haka yana daga cikin wato kunya da kyakkyawar ɗabi'a ka gaba a ce ya tafi ya je bawali ba ko ya tafi ya je bayan gida sai aka ce fadha haba li hajatihi to haka ake so musulmi ya kasance ya zama to mai kunya mai kyakkyawar a mai magana da abin da yake shine ya dace a wa huwa ya يقرأ القرآن sannan ya dawo alhali na karatun alƙur'ani to a cikin wannan akwai shi ne mahalli shahid da imam malik ya kawo wannan kun ga ba ambaci kan cewar ya yi alwala ba saboda haka ya dawo yana karatun alkur'ani don haka yana karatun alkur'ani ba tare da yana da alwala ba ko? ina son in ga abinda ibn abdulbar ya ce ne akan wannan hadisin a tun maraja وهو يقرا القران تو ا a cikin wannan wannan shine mahallin shahi ya dawo yana karatun alƙur'ani a cikin nan shine aka imam malik ya ɗauki hukuncin da ya bayani a ciki kan cewa rukusa ne mutum zai iya karatun alƙur'ani ba shi da alwala abin da yasa ya kawo wannan dan kada ka je an ce ya kulla babi da ya gabata a cikin karatun mu na wancan makon cewa mutum ba zai taba alƙur'ani ba sai da alwala ko ba haka ba to kada ka dauka hukuncin karatun shi ma haka ne ma'ana idan ka haddace alƙur'ani in kai hafizi ne za ka yi karatun alkurani ko baka da alwala mahallin shahid shine gashi sai na umar ana zaune ana cin karatun alkurani ya tafi je yayi bawali ya tafi je yayi qada'un haja dinsa sannan ya dawo yana karatun alkurani saboda ka wani hukunci wanda shi ma za mu ɗauka daga wannan wanda imam malik bai bayaninsa ba shine kenan halaccin mutum yana tafiya yana karatun alkur'ani ko ba haka ba mutum yana tafiya ma zai iya karatun alkur'ani tun da gashi sai na umar yana karatu yana tafiya yana karatun alkur'ani shi yasa aka ruwaito daga cikin magabata waɗanda suke karatun alkur'ani alhali suna ɗawafi alhali suna yin ɗawafi babu laifi a yi haka da horar rajulun ya amiral mumini sai wani mutum ya ce masa ya amiral mumini a taƙara alƙur'ana wa lasta ala wudu kana karatun alƙur'ani alhali ba kana kan alwala ba a cikin wannan akwai wato muhimmancin a wato kada mutum ya zauna da jahilci kaga shi wannan shi wannan ya ɗauka kan cewa sai da alwala ake karatun alkur'ani da ya ga sai na umar yana karatun alkur'ani alhali ba shi da alwala sai mamaki idan da ya yi shiru ya zauna gum da jahilcinsa da shi kenan ya zauna cikin jahilci amma sai ya tambaye shi kana karatun alkur'ani alhali ba ka da alwala to sai na umar da ya tashi masa tambaya shi ne masa tambaya da nau'i na inkari don ya nuna masa kan cewa wannan abin ba shi da asasi a cikin musulunci waye gaya maka cewa sai da waye gaya maka waye maka wannan fatawar musailima ne musailimatul kazzab shine wanda yake iya da'awar annabci a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam kuma ya auri wata ya auri wanda ta yi da'awar annabci annab ita ce ita ma annabiya ce wato annabi ya auri annabiya suka yi aure to a yakin yamama aka kashe shi a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi wanda ya kashe hamza shi ya kashe shi yace ya kashe khairun nas ya kashe sharrun nas ya kashe khairun nas shine hamza kuma ya kashe sharrun nas shine musailima musailima shine a amr ibn al-as kafin ya musulunta ran yaje wajensa shine yake sai musailima yake tambayar amr yake cewa ya labarin mutumin naku waye annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace yana nan amma sauka masa wata sura gajeriya mai tarin ma'ana wadda ta gagare mu ta kada mana hankali yace wace sura ce wannan yace inna a'tainaka yace wal asr innal insana lafi khusr ya karanta masa har karshen sura sai musailima yayi shiru yace ai ma an yi saukan mun da gajeriyar suna kamar wannan ya ce mecece ya ce ya wabar ya wabar inna ma ta uznan wa jasad wa sa'iruka mene na manta sauran abin nan wato ya kai kuregi ya kai kuregi kai fa ba wani abu bane sai dai kunnuwa da jiki shine sai amur ya yi dariya ya ce kai kanka ka san na san ƙarya kake <laughs> ta za ka kamanta wannan da wal'asar. ya ce kai kanka kasan cewa na san ƙarya kake <laughs> to musailima a wato ma'ana wannan kenar wannan hukunci ba shi da asasi a cikin addinin musulunci wannan ya ɗaya daga cikin wato wuce iyaka mutum ya ce ba zai karanta alkur'ani ba sai yana da alwala sharaɗi ne to wannan ya mai da wannan ya yi wuce iyaka a cikin addini amma mutum ya ce zai yi alwala don karatun alkur'ani wannan ya halatta akwai bambanci tsakanin biyun ko ba bambanci yawwa akwai bambanci wato ma'ana mustahabbi ne ka karanta ka yi alwala don ka karatun alkurani amma ba wajibi ba ne in kana ganin wajibi ne sai da alwala za ka karanta alkurani to ka yi bida amma in ka ce za ka yi karatun alkurani bari ka yi alwala don ka yi karatun alkurani to wannan yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyuka da ake son a yi alwala domin ta babu laifi mutum ya haka karatu ɗauka sai da ɗauka in za ka ɗauki alkur'ani sai da alwala ƙaunar wahida eh, a'a ka ce ba za ka karanta alkur'ani ba da ka inda ka haddace wani abu sai da alwala wannan bida'a ne eh, wannan bida'a ne amma ka ce amma ka ce ba za ka karanta ba ka dauki alqur'ani ka karanta shi ba sai kana da alwala wannan sunna ne shine hukuncin shine mazhabar malik kuma shine abin da yake mafi rinjaye shi muka rinjayar eh amma ka ce a cikin zuciyarka ka haddace alqur'ani ka ce kai ko inda za ka yi karatun alqur'ani sai kana da alwala haka kake eh, eh, kai ko in za ka yi karatun alqur'ani za ka yi kokari ka rinka yin alwala to wannan babu laifi ka dauki karatu yin alwala din mustahabbi ne wannan babu laifi amma ka sanya shi ya zama to sharadi ba za ka karanta alkur'ani ba sai kana da alwala to wannan bid'a ne eh kamar kamar yadda suke karatun jauhara kamar yadda suke cewa kaga to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna abin da yake nuna cewa wannan abin da suke yi ba shi da asasi a cikin addini alkur'ani kansa ba a ce sai kana da alwala za a karanta shi ba sannan a ce wani siga ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a karanta shi ba sai da alwala to ka san wannan shi ma sai a ce musu a musailima aftakum hada musailima ne wannan fatawa dan ba dai fatawar annabi sallallahu alaihi wasallam bace wala ta umar wala ta abubakar wala ta a'immatul arba'a imam malik ya kawo wannan asar din daga sayyidina umar amma akwai hadisi marfu'i da yake nuni akan wannan hadisin sayyidina ali kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alquran ala kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane sa walam yakun shay'un yahjubuhu anil qur'an ghayra janaba ba abin da yake hana shi karatun alqur'ani sai janaba saboda haka idan mutum yana da janaba ba zai karanta alqur'ani ba sai dai ya karanta aya dan ta'awuzi kamar ya karanta ayatul kursi in yazo zai yi bacci ko ya karanta falaki da nasi da ƙulhu Allah a haddan ya shafa a jikinsa amma abin da ya zama tilawa ko kamar irin karatun suratul sajda da suratul mulk wanda aka a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tunda tilawa ce ba zai yi ba inda janaba amma kamar ayatul kursi zai iya karantawa amma yi tilawan alqur'ani ko da juz'i ne na alqur'ani a hanyar janaba ba zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mafhumin wannan hadisin ya nuna barin barin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda janaba ne saboda haka ba bari bane wanda yake na istihbabi bari ne wanda yake na sharadi ba a karatun alqur'ani a cikin halin janaba to mai haila fa mai haila waɗansu malamai suka tafi akan haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake la yaqra'ul qur'ana ha'ibun wala junub kada wanda mai haila da mai janaba kada su karanta alqur'ani amma hadisin da'if ne hadisin da'ifi ne to amma wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na janaba na cewa ba abin da yake hana shi karatun alqur'ani illal janaba ya nuna kan cewa janaba tana hana karatun alqur'ani to amma haila fa waɗansu malamai suka tafi akan cewa haila ma tana hana karatun alqur'ani amma mataban ma amma malik shine kan cewar haila tana asali haila da janaba dukkan su manyan kari ne dan ba a dauke su sai da wanka kamata a ce sun dauki hukunci daya to amma haila tana shan bambam da janaba saboda haila tana duli ita ku janaba ba ta duli haila sai ta kwana da kwanaki mace tana cikin haila in aka haramta mata karatun alkur'ani an haramta mata alkhairi mai yawa saboda haka aka ce mace mai haila za ta yi karanta alkur'ani a zuciyarta musamman ma an tana jin tsoron mantuwa hmm, lokaci ya tsawo za ta iya karanta juzi'i za ta iya karanta abin da ta haddace uh, uh, ibn abdulbari yake cewa wa ala hada jama'atu ahlil ilm akan wannan hukunci ne jama'ar malamai suke akai la yahtalifuna fihi ba saɓani a ciki illa man shadda an jama'atihi sai dai wanda ya ratse daga abinda ijma'in malamai yake wa huwa mahjujun bihim kuma hujja ta kafa a kansa saboda sun hadu akan sabanin abinda ya tafi akai akwai sunnoni da suka tabbata akan wannan daga ciki akwai hadisin mahrama ibn sulaiman an kuraibi maula ibn abbas an ibn abbas fi hadisi salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil layl wa fihi fastayqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nawmi a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam da daddare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare daga baccin sa fajalasa ya zauna wa masaha an-nawma an wajhi ya shafe eh, wato ya shafe bacci ya mutsike bacci daga fuskarsa kasa inda mutum yake dan ya zamanto ya farka sosai yanda zai mutsike sa. dan bacci ya tafi thumma qara'a al-ashr al-ayati min surati ali imran sannan ya karanta ayoyi goma na karshe na surati ali imran kaga yana zaune akan shimfidarsa ko tashi bai yi ba wanda wannan sunna ne ga wanda tashi da daddare zai yi sallar dare thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha sannan ya tashi sannan ya miƙe ya kama wata wato salkar ruwa da aka rataye ta aka yi ragaya da ita yayi alwala daga ciki wa zakara tamamal hadith ya ambaci hadisin har karshen sa wa hadha nassun fi qira'ati quran tahiran ala ghairi wudu wannan nassi ne akan yin karatun alqur'ani idan mutum yana da tsarki amma ba yana cikin alwala ba yana da tsarki ma'ana ba yana cikin janaba ba wa hadith ali ibn abi talib hadisin ali ibn abi talib shi ma yazo wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu an tilawati alqur'ani shay'un illa aljanaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba abin da yake hana shi yake tsare shi daga karatun alkur'ani sai wankan janaba wa ƙarshen da dawud anil jama'a bai jaza ci ƙira'atul ƙur'ani lil dawud a ibn ali al-zahiri ya ratse daga cikin sauran malamai ya ce mai janaba ma zai iya karatun alkur'ani wannan kuma a ƙala fi hadithi aliyin hu laisa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai hadisin ali ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace wa ita itiradun mardud malamai suka yi masa raddi to haka ma haka zalika hadisin umar shi ma hujja ne abinda yake rusa maganar dawud ce haka zalika akwai hadisin hadisin abdullahi ibn malik al-ghafiqi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت جنبا إذا كنت جنبا لم أصلي ولم أقرأ حتى أغتسل إن دا جنبا بانا صلى بانا كراتون القرآن حسينا يوانكا to abin da ya sa sayyidina Umar ya ce ma wannan mutumin man aftaka bi a musailima saboda ashe dalilin da ya sa ya masa haka ɗan kabilar su ne daga banu hanifa ne daga banu hanifa yake wato ka kawo mana da shi daga can garin ku ka kawo daga wajen musailima tilkazab mimman kana amana bi musailima cikin wanda suka yi imani da musailima thumma ba wa amana billahi wa rasul ya tuba yi imani da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam wa yaqalu innahu qad innahu innahu alladhi qatala zaid ibn al-khattab bil yamama fa kana umar lidhalika yastaqiluhu wa yubghiduhu wa qad qala قال قال إنه أبو مريم من الحنفي وأبا ذلك آخرون لأن أبا مريم قد والله أمر بعض ولايته والله أعلم وأما مسلمة الحنفي كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة فاسمه بن اليمامة ابن حبيب يكنى أبا هارون ومسيلمة لقب نعم نعم باب ما جاء في تحديد القرآن حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عبد القارئ بن عبد القارئ بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال ما فاته حزبه من الليل فقرأه حين تدور الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يكف أو كأنه أدركه na'am ah, babu ma a fi tahzibil qur'an babin abin da yazo akan raba alqur'ani izifi izifi alhizb shine ah, wato abinda mutum ya ajiye yake dawwama akan karatunsa abinda ya yanke yake dawwama akan karatunsa to ta yaya ake yaya shi raba alkur'ani izifi izifi din yana da asali ko ba shi da asali shine malik zai bayani akan wannan haddathani yahya an malik yace ubaidullah yace hadath yahya ya karanta mun hadisi daga malik an dawud ibn al-husayn daga dawud ibn al-husayn al-madani عن الأعرج دقى الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الرحمن ابن عبد القاري دقى عبد الرحمن ابن عبد القاري makarancin alkur'ani ne waɗansu kuma suka ce nisbatan ila ƙara batsanun min huzaima ya ƙwalu lahu ru'ya wa zakarahu al-ijli fi thiqati tabi'in wa ikhtalafa qawlu wa ikhtalafa qawlu waqidi fihi fa qala lahu taratan lahu suba wa taratan tabi'i wa sahih abin da yake ingantacce shine tabi'i ne amma daga cikin kibaru tabi'i anna umar ibn al-khattab qal umar ibn al-khattab ya ce man fatahu hizbuhu min al-layl wanda wato a wurdinsa hizbinsa wato abinda ya kasa yana karantawa na dare ya kubce masa wato saboda bacci ko saboda a saboda a wani uzuri na rashin lafiya Faƙara a na ta zolu shams ila salatu dhuhr sai ya karanta shi bayan wato zawalin rana ya zuwa ga sallah a fa'in na hulam ya futu to wannan hizbi nasa bai kubce masa ba au ka annahu adrakahu tamkar ya riske shi ne wannan hadisin yana ɗaya daga cikin abin da ake cewar dawud ya yi wahami a cikin riwayarsa dawud ibn al-husayn ibn abdulbar ya ce al-mahfuz min hadith ibn shihab an sa'ib ibn yazid wa ubaidillah ibn abdullah an abdurrahman ibn abd al-qari an umar man nama an hizbihi fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl wanda yayi bacci bai yi hisbinsa ba sai ya karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar azhar za a rubuta masa kamar ya karanta shi cikin dare ne ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ذلك وقت, ضي وقت ضيق وقد لا يسع الحزب ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه ونحوه ولأن ابن شهاب أتقن حفظا وأثبت نقلا انتهى وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق يونس عن ابن شهاب بسنده عن عمر مرفوعا wannan hadisin shine abin da yake ingantacce ba riwayar Dawud ba saboda Ibn Shihab ya saba masa Ibn Shihab kuma ya fi shi aminci Imam Muslim ya rubuta wannan hadisi daga Umar marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da yake da hizb al shine abin da mutum ya yanka ma kansa yake yi na karatun alkur'ani ko sallah da daddare wanda yake da wama akai to idan mutum ya yi bacci bai yi ba kun ga wannan ya nuna kan cewa shari'a ta yadda da cewa mutum ajizi ne mutum ajizi ne saboda haka wata ran a ce mutum ya saba yana sallar dare bai tashi yayi ba da daddare hmm? wannan ba dalili bane da za a ce ka gansu makaryata hmm? inda suna inda addinin suke da gaske ya za a yi sifashin dare ko kuma ga mutum bai zo sallar asuba ba a wato bai zo sallar wata ran yayi bacci bai zo sallar asuba ba wannan ya zama to hujja da za a rinka masa wani gani gani mutum ajizi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yana faɗa wanda yayi bacci gabarin yin hizbinsa to idan ya samu ya yi shi tsakanin sallar asuba da sallar azahar to kamar ya same shi cikin daren ne wannan ita ce ingantacciyar riwaya ba riwayar dawud ba wanda malik ya kawo cewa tsakanin zawal da sallar azahar ya ce domin tsakanin in mutum ma ya tsaya ya tunani tsakanin zawal da sallar azahar ai lokaci ne kankani musamman lokacin da ake yin sallah in ana in aka yi in ana sallah azahar a farkon zawal din ko da ana jinkiri jinkirin da ake yi bai kai tsawon lokacin da zai sa mutum ya hizbinsa ba ya ce domin da yawa da ibn abdulbar ya ce da yawa waɗansu hizbinsu da suke na Alƙur'ani rabin Alƙur'ani ne cikin dare suke waɗansu sulusun Alƙur'ani waɗansu rubu'in Alƙur'ani. Hmm? waɗansu sama da haka saboda haka ta ya za a ce tsakanin zawal da sallah zahar ne mutum zai yi ba zai yi ba to wannan ya nuna kan cewar kenan mutum zai iya rarraba Alƙur'ani. ya ɗauki abin da yake zai dawwama yana yin sa da daddare ya dauki wurdin dare na karatun alkur'ani da wurdin rana na karatun alkur'ani me fa'idar yin haka fa'idar yin haka shine koyi da sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu min al'amali ma tuqiqun ku ɗauki daga cikin ayyuka abin da za ku iya kuma yana cewa inna ahabbal amali ila Allah ma dama alaihi abdu wa in qalla mafi soyuwar aiki da bawa yake a wajen Allah shine wanda bawa zai dawwama a kansa ko da kaɗan ne mm. Allah ba yana so ne ya zama to wata ranka tashi ka ka soke alƙur'ani cikin dare ka kwana kana sallah amma sai kai wata da watanni baka sake yamun lailin ba amma da zaka tashi kullum minti goma sha biyar kafin sallah asuba ka karanta izifi ɗaya kullum abin da kake yi kenan to wannan ya fi soyuwa a wajen Allah to wanda ya nuna muhimmancin mutum ya sanya ma kansa hizibi na alkur'ani yawa yawan sahabbai sun kasa alkur'ani kashi bakwai suna sauke shi a cikin kwana bakwai suka kasa shi hizibi hizibi hizibin ranar farko su karanta fatiha wato su karanta bakara da ali imran da annisa surorin ukun farko a ranar farko rana ta biyu su karanta surori biyar da suka biyo bayan wannan uku in ka kara da sura biyu sai ta zamanta biyar shine daga suratul ma'ida ya zuwa ga suratul tauba al-ma'ida al-araf al-an'am al-ma'ida al-an'am al-araf al-anfal at-tauba izfi na biyu kenan izfi na uku surori bakwai kaga daga uku biyar sai bakwai surori bakwai bayan wannan shine daga suratul yunus zuwa suratul isra yunus hud yusuf ra'ad ibrahim hijir nahal isra a a'a na ƙara yunus hud hud yusuf ra'ad ibrahim hijir nahal a zuwa nahal ne zuwa nahal eh zuwa nahal surori bakwai izfi na uku kenan izfi na hudu shi daga al-isra zuwa al-furqan ayoyi surori tara al-isra al-kahf maryam taha al-anbiya al-hajj al-mu'minun an-nur al-furqan ayoyi tara ay surori tara izifi na hudu kenan izifi na biyar ayoyi surori goma sha ɗaya su ne daga ashu'ara zuwa yasin surori goma sha ɗaya ashu'ara zuwa yasin izifi na biyar kenan izifi na shida daga asafat zuwa zuwa alhujirat mm, surori goma sha uku asafat zuwa alhujirat sannan izbi na shida kenan izbi na bakwai daga qaf zuwa karshen alqur'ani shine al-mufassal to haka suke raba alqur'ani sahabbai cikin sati cikin sati ɗaya mutum ya sauka waɗansu sai su raba shi su zama kan cewa su kasashe haka da saukar dare da saukar rana su karanta hizbinsu akwai wanda su karanta a cikin sallar dare akwai kuma wanda kuma su karanta da tilawa da rana masu ƙarfi kenan wajen ibada to almuhim da mutum kamata ya zama tuna da hizbi na alkur'ani da yake yi tsakanin dare da rana wanda zai yi wannan shine abin da magabata na gari suke yi na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد جالسين جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبي فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في السبع فقال زيد حسن ولأن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أو عشر أحزاب إلي أحب أحب إلي وسمي لماذا؟ قال فإني أسأله قال قال زيد لكي أتدبره وأعرف عليه وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا كرنتا من حديثي دجا مالك ان يحيى بن سعيد دجا يحيى ابن سعيد الانصاري انه قال يتي كنت انا ومحمد بن يحيى بن حبان da ni da muhammad ibn yahya ibn hibban mun kasance jalisai ne mina zaune fada'a muhammadun rajulan sai muhammad ya kira wani mutum faqal akhbirni billadhi sami'ta min abik ba ni labarin abinda ka ji daga wajen mahaifinka wannan mutumin ba ambaci ko wane ne wannan mutumin ba faqala rajul sai mutumin yace akhbarani abi mahaifina ya bani labari annahu ata zaid ibn thabit cewa ya zo wajen zaid ibn thabit zaid ibn thabit sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam katibul wahyi ya daga cikin wanda suka rubuta wahayi afradul umma wanda yafi kowa sanin ilimin fara'id a cikin wannan al'umma ya daga cikin wanda suke fatwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka haddace alqur'ani yana daga cikin ar-rasikhina fil ilm a faqala lahu sai wannan mutumin yace ma zaid kaifa tara qira'atul qur'ani fi sab'a ya kake ganin mutum ya soke alkur'ani a cikin kwana bakwai faƙala zaidun hassan ya ce yana da kyau wala an aqra'ahu fi nisf na karanta shi a rabin wata an nisf abinda yake nufi da nisf nisfu shahar na karanta shi a rabin wata aw ashirin ko a cikin kwana goma ahabba ilayya ahabbu ilayya wa shine fi soyuwa a gare ni wasalni lima to tambaye ni me sa na faɗa haka qal fa inni as'alu sai ce to ina tambayar ka shi mutumin ce ma baban wannan mutum yake ce ma zai to ina tambayar ka qala zaidun sai zai dace likai atadabbaru likai wa aqifa alai don na tsaya na yi tunani a cikinsa kuma na tsaya a kan kowace aya ina tunani mai zurfi a kanta. Hmm, Tun da an ce kitabun anzalnahu ilayka limubarakun liyadabbaru ayati don su tadabburi a cikin ayoyinsa in ko mutum yana karanta shi haka ba zai samu yin tadabbur ba wannan ya nuna zaid ibn thabit ya fifita karatun alkur'ani a ɗauki kaɗan wanda za a yi tadabburinsa bisa wanda za a karanta da yawa ba tare da tadabburi ba malamai suka yi saɓani wanne ne ya fi mutum ya yi saurin sauka ko ka mutum ya hankali yana karatu yana tadabburi wanne ne ya fi mafiya yawan sahabbai sun fifita mutum ya karanta kaɗan amma yana tadabburi to amma mai haddin kaɗan ɗin haddin kaɗan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya da haddin kwana uku ya ce wanda ya karanta alqur'ani ya soke alqur'ani a cikin ƙasa da kwana uku wannan bai yi fiƙi wato bai fahimci alqur'ani ba ma'ana bai yi tadabburi ba sam ƙallan sa kai kwana uku amma wannan bai hana ana karanta waɗansu sabai suna karanta alqur'ani sama da cikin ƙasa da kwana uku kamar sayyidina umar sayyidina usman yana sauke alkur'ani duk dare da shi yake yin wuturi sallar sa wuturin sauka alkur'ani kowane dare Uthman ibn al-Khattab Yahya ibn Sa'id al-Qattan malamin Imam Ahmad malamin hadith idan Ramadan ya shiga shi ma hizbin kenan kullun sauka da rana sauka da daddare zai sauke alkur'ani da rana da daddare kuma ya sauke shi a cikin sallah kullun a cikin watan Ramadan izifinsa kenan hmm. ibn abdulbar ya ce waƙad kana usman wa tamimun dari wa alkama wa gairuhu ya ƙura'un al-ƙura'ana kullahu usman ibn affan da tamimun dari da alkama ibn qais an-naha'i tabi'i ne cikin almajiran abdullahi bin mas'ud wa ghairuhum da su daga cikin magabata ya ƙara'una alƙur'ana kullahu fi raka suna kanta alƙur'ani gaba ki ɗaya soke shi a cikin raka ɗaya sai na usman fa kuma fa kun san yaro su yana shekara tamanin da yan kai saboda haka da girma kuma a abin nan da manyantar jiki amma yake yin wannan da manyantar jiki amma yake yin wannan a raka a ɗaya yake yin wuturi eh ya wani irin karatu wajen kake wani karatu ne rarrar haka karatun da ba a san abin da suke faɗa ina alƙawmu afqahu min zalik ai fahimta su ga addini ya fi wannan na'am da tarti wani irin tarti ba tajwidi ba wanda za a zauna wanda ake ai ko irin karatun a a'immatul haram din nan mutum zai soke alƙur'ani da shi. awa goma cikin awa goma mutum zai karanta alkur'ani da ko ba tare da kuma mutum ya yi ba tare da kuma mutum yayi abin nan ba tare da mutum kuma ya rinka cinye harafi ba tunda abinda ake nema a cikin karatu shine kowane harafi a bashi makharaj ɗinsa da sifarsa ba lalle ne ya zamanto kuma kan cewa an yi madda kayi wato abin nan a haraka shida a cikin kowace madda ba lalle ne kuma yi maddal munfasil ba hmm. wa kana sa'id ibn jubair wa jama'atun yahtamuna alquran marratayn wa akthar fi layla sa'id ibn jubair da wata jama'a sukan yi hatama alqurani sau biyu a cikin dare وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا عن العلماء في كتاب البيان عن تلاوة القرآن والحمد لله والذي في حديث ابن شهاب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أوسع وقتا وابن شهاب أتقن أتقن حفظا وأثبت نقلا وفي الحديث فضل, بي فضل بيان صلاة الليل على صلاة النهار وقيام الليل من أفضل النوافل, من أفضل نوافل البر وأعمال الخير وكان السلف يقومون الليل بالقرآن <clears throat> ويندبون إليه والآثار بذلك كثيرة عنهم وفي فضل التحجد وأخبار المتحجدين كتب وأبواب للمصنفين هي أشهر عند العلماء وأكثر من أن تجمعها هنا آه wannan hadithin wannan hadith ɗin da malik ya kawo ibn al-mubarak ya rawaito shi ta wata hanyar ya ce la'an akra'ahu fi 20 na fi nisfi a habba ilayya min an akra'ahu fi 70 na karanta alkur'ani a kwana 20 ko a rabin wata shi fi min so shi yafi soyuwa a gare ni na karanta shi a cikin kwana bakwai maimakon kwana goma kamar yadda ya zo a wannan riwayar dukkanin su haka suka ce 20 da waɗansu riwayoyi daban a shi yasa ake dangana ya haifin sa'id da cewa ya yi wahami da cewar sa kwana goma wannan ibn abdulbar ya kawo wato riwayoyi da dama wanda suke karfafa wannan magana ta zaid ibn thabit rahmatullahi alai wanda yake dai nuna cewar karanta alkur'ani tare da tartil da tadabbur shine yafi kuma mutum yana son ƙarin bayani sai ya duba littafin ibn annawawi at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an ina ganin sai mu tsaya anan saboda babu ma a fil qur'an yana da tsawo insha Allah sai a bayan ramadan ko eh, Allah ya kai mu lafiya ko saboda sati mai zuwa sati mai zuwa bana zan yi tafiya sati mai zuwa kuma in aka ce sati na can sama zai zamanto sauran sauran sati guda ya azumi lokacin an tsaye da hutu eh, eh? a to tafsir kuma fa to shi kenan to juma'a ta sama insha Allah za mu karatu ba wannan juma'ar mai zuwa ba ta rana ita ta sama insha Allah sai mu yi babu ma ja a fil tun tunda ga ramadan ya kusan shigowa sai mu babu ma ja a fil qur'an shaharar qur'an sai a abin nan din ya kansa sa insha Allah na to bai halatta ba bai halatta mutum ya mutane su rinka surutu a cikin masallaci musamman in ya zama to surutun nasu zai kawo a zai hargitsa wato zai bata wa mutane karatun suna alkur'ani da haduwar zuciyarsu wajen ibada ba shi yasa sai na umar ya haraba masallaci in mutane sa son su surutu su fita waje su in mutum zai yi magana har ya kama labu da ya magana bil ma'ruf kuma ya sassauta murya idan an hana mutane su ɗaukaka muryarsu da karatun alkur'ani saboda haƙƙin waɗanda suke sallah da suke karatun alkur'ani tare da su a cikin masallaci to ina kuma ga wanda yake zai ɗaukaka muryarsa da zancen duniya babu laifi a hira a cikin masallaci inda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito kamar yadda zo a cikin sahih muslim in yayi sallah asuba yana zama a inda yayi sallah sahabbai suna hiran abin da ya kasance a gare su yayin da suke cikin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin sai dai ya rinka murmushi kaga ya nuna kan cewa babu laifi ai magana din abinda ba a so a dauka kamar ya wanda za ta yi tasiri ta bata masu ibada ibadarsu ko ta janye hankalinsu amma inda za a yi ba tare da dauka kamar ya ba ko kuma yayin da ya zama to babu waɗansu waɗanda suke a kusa da wajen da suke jin magana to wannan babu laifi wato babu ɗin dai kula da haƙƙin mutane ba wai dan saboda mala'iku ne ake ba a so a yi ba a saboda masu zama a cikin masallaci suna ibada su ne ba a so a shawasha a kawo musu tashwishi wajen karatu kuma shi yasa aka hana tahalluk ranar juma'a a yi darasi a ke a yi halka ranar juma'a kafin a yi sallah saboda lokacin mutane suna zuwa masallaci da wuri waɗansu suna so su yi sallah waɗansu suna so su yi karatun alƙur'ani waɗansu suna so su yi addu'a kuma a zo a sa musu wa'azi ba lokacin wa'azi ba ne shi yasa aka hana kisa aka hana amma mu yanzu fure hudu ba musamman masatunmu na ahlus sunna ya zama to sunna ce haiku akwai hadisi da ya hana akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abu daud na an tahalluq yawmal juma'a a asirce to wa ya gaya masa cewa da yake a asircen ya iya watakila bai iya ɗin ba ne shi yasa yake yin wannan ya bayyana ya bayyana watakila bai iya ba shi yasa yake shi yasa ɗin shi yasa ɗin shi yasa ɗin abin nan yake yi ma kansa yake ganin in yana ya asirce ɗin kamar ya iya bai iya ba ne ya tsaya ya koyayi a bayyane don ya koya don ya tabbatar ya iya a ai ba so ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake karanta alqur'ani wa huwa alaihi wa huwa yatata'ta yana yin dakar wa huwa shaqun alaihi yana da tsanani a gare shi lahu ajran yana da lada biyu ya hakuri yayi haka na tuna bana mantawa lokacin da muke lokacin da muke lokacin da muke secondary school ajujuwan farko akwai abokina wanda muke tare da shi karatun alqur'ani ya hada mu in muna karatun alqur'ani nan da nan ya riga ne yin sauka ni ko ina karatun saboda bai mun laushi ba alqur'anin wani lokaci har kuka nake yi saboda ina ganin yanda shi yake yi cikin sauri dan da nan yayi ya riga ya saba amma dai haka dai na hakura ne ta cewa sai da yazo ni ma ya zama to mun sauki din haka kai hakuri ka dan wuce dan lokaci kankani ne zaka zo ka iya bayan an yi sallan ne summa dan ta zo da lafazin hadisin summa idan hamma ahadukum bi amrin falyusalli raka'atayn thumma ya kun idan ɗayan ku yi niyyar yin abu to ya salla a biyu sannan ya ce to thumma tana nuna a tarahi wato bayan yayi sallar kenan to daga addu'a istihara ana yin ta ne bayan sallama ba a cikin sallah ake yin ta ba ya sau nawa addu'a addu'a ai ba a iyakance ta istikhara addu'a ce istikhara addu'a ce sai na umar an yi ruwaito ya yi wata ɗaya na istikhara akan ko ya haɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kar ya ko ya rubuta ta a cikin littafi ko kada ya rubuta ya yi wata ɗaya na istikhara akan wannan saboda haka babin ta babin addu'a ne mm, kai ta addu'a kai ta yi kai ta yi kai wata ɗaya kai wata biyu mu ma kuma kai sau ɗaya ma shikenan mm. a cikin sallah to watakila na yi itimadin magana wanda daga cikin malamai ne amma kuskure ne bayan sallah ake yi bayan sallah ake yin ta idan har haka na faɗa a cikin sunan muslim kuskure ne to kuskure ne ni tunda aka tunda aka tunda aka buga shi ban yi muraja'ansa ba yau shekara wajen goma sha wani abu da ne wannan fassara da aka yi wannan fassara ban yi muraja'ansa ba har yanzu wato zinare za a suffihat za a narkar da ita ta zamanto safa'ih as-safa'ih shine wato abinda aka narkar da shi aka zagon yadda shi ya zamanto flat haka fatukuwa biha sai a yi masa lalas da shi an sa shi a cikin wuta da ba kudin mutum da ba sisiyarsa bane round round to aka hada su aka sa su a cikin ruwa a cikin wuta sai su zamanto kamar alluna kamar allo shine safa'ih sai a yi masa lalas da shi sai a rinka abin nan a rinka sanya a rinka du wato a rinka kona gefen jikinsa da bayansa da shi kun san yadda ake yin lalas aiko sakiya sakiya za a ɗauki ƙarfe ne a sashi a cikin wuta sannan sai a ɗauko shi sai a sashi a jikin dabba to shi ma wannan kuɗin zinaran haka za a sashi a cikin wuta tunda ba zai yiwu ba a ɗauki siyasan a ce su ne za a rinka sa su a za a zarkar da su su zamanto wato shimfiɗaɗɗu sai a rinka ƙona bayansa da gefen jikinsa da shi allah ya kyashe karatun alkur'ani ya ɗaya daga cikin ayyukan ibada da ake tawassuli da shi domin biyan bukata to amma a ce za a ɗauki za a rinka yin jinga da mutane ko za a kira mutane su zo su yi a biya so wannan ta zamanto ciniki akan ibada ibada kuma aka yi ciniki da ita shirin ta na ikhlasi babu saboda haka addu'ar ma ba za a ta karɓa amma babu laifi mutum shi ya tsawaya karatun ko shi da abokansa ko shi da mutanen gidansa su karatun alkur'ani su tawassuli da shi saboda akwai maganar akwai hadisi na Anas ibn Malik mawqufi ne a kansa yana cewa a kowace hatima alkur'ani akwai addu'a mustajaba shi yasa aka rawaito Mu'tamir ibn Sulaiman ɗaya daga cikin malaman hadisi cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal yana kasance yana sauka alkur'ani duk ranar Juma'a bayan sallar la'asa idan ya zo ran da bayan yana tara mutanen gidansa afwan anas ibn malik shine ke tara mutanen gidansa shi kuma mutamir ibn sulaiman mutane sai su tattaru su taho sun san lokacin da yake sauka dan in ya idar in ya yi sauka su yi addu'a tare da shi saboda wannan wannan asar din da aka rito cewa a lokacin da aka yi sauka alqur'ani akwai addu'a mustajaba to mutane in suka yi tawassuli da wannan abu ne wanda yake mai asali a cikin shari'a sai dai a dauki mutum a ɗauki mutane su zo su yi ana biyan su ka san har akwai akwai ka'ida ma da ake in aka yi kowane izifi akwai kudinsa kowane izifi akwai kudinsa mm. to kaga daga wannan ta zama akwai malamin mu Sheikh Mahmud Zaidan Allah ya hasa kabarinsa Allah ya gafarta masa ya rubuta risala akan wannan yace na farko duk wanda yayi wannan kudin da ya ci haramun ne saboda yayi ya yayi aiki wanda yake akan abin da ba shi da iko shi baka da ikon wannan ladan na karatun alkur'ani ba naka ba baka da shi baka da tabbas ka samu ba Allah ne yake bayarwa ba in Allah ya hana kafa ko ka tabbatan kai karatu Allah ya baka lada da ba baka da ladan ba ka mallake shi ba in ba ka mallake abu ba kuwa yi jinga a biya ka kan abin da ka mallaka ba ka ci haram ba ka mallake shi ba sannan kuma abin da yake nuna ma cewa baka mallake shi din ba shine kan cewa wannan jingar da kai ta sa ladan ma da kake kauna zaka samu ba zaka samu ba tunda Allah baya ba da lada sai abin da aka yi dan Allah kai ku kai ne dan kai ku kai ne akan jinga da aka yi maka akan jinga da aka yi da kai so da karatun alqurani baya daga cikin abin da ake uja ake ake ijara a kansa ba a jinga a kansa so da ijara ce batila ijara ce batila tunda ba manfa'a bace magduratun ala taslimiha Sanawa ma babu ma manfa'a tunda babu babu babu ladan tunda babu babu ikhlasi kan don an biya ka kulli babu ikhlasi saboda haka babu ladan amma ya shekul islam ibn taimiyya yana cewa daga cikin wanda suka fi kowa cancantar a yi ihsani a gare su su ne makarantar alkur'ani saboda haka mutum za ka iya samun makarantar alkur'ani ka ba su kai musu sadaka kai tawassuli da wannan sadakar da kai musu kan Allah madaukakin sarki ya isar da ladan ga iyayenka maimakon ka zo ka ce za ka ba su su karanta Alƙur'ani su yi maka sauka Allah ya isar da ladan saukan ga iyayenka ko ga wani mamacinka ka je ka dauki kuɗi ka ba su sadaka makarantar Alƙur'ani da malaman su da ɗaliban ka je ka ba su ka ce wannan sadakar Allah ya isar da ladan wannan sadakar gare su ga iyayenka ka ce wannan yafi shekul islam ibn taymiya wanda suka san shari'a kenan eh mace ce da'ira naira ɗari ɗari ake yi inda kudi ya shiga ciki ta zama to ijara ba ku ta zama to ijara a alaikum salam hmm. Hmm. asalin fure hudu ba sai na usman a cikin karatun watsa to da Allah ka binciko dani ba zan iya tunawa ba ka binciko a wani context na faɗa amma wannan maganar eh, Sheikh al ya yi magana mai tsawo a cikin sharhin hadisin a cikin sunan Abi Dawud hmm. wajen na ha'ani tahalluq yawm al-jum'a wajen wannan a cikin wannan hadisin kuma yarin jayar ya zuwa ga abin nan rashin yi shine yafi kuma ni ma gaskiya bayan jin wannan bayanin kwanaki ne aka wannan matsala ta taso a Nijar ina jin shekara bara ne ina jin ko bara waccan ne a Alhaji bai kawo matsala yake cewa da Allah yana bukatar a musu bayani da yana neman hanyar raba kan ahlus sunna a can Shi ne a lokacin da ke ce masa idan dai sun tsananta akan hanyar nima ya zama to fitina a kyale ɗan a rinkai amma rashin yi shi shine yake bayan binciken maganganun da malamai suka yi musamman shi ne ya tsawaita magana a kan wannan matsalar a kan wannan sharhin na ta hallo ku koma ku duba hadisin a cikin sunan Abi Dawud ga da malamai suka yi magana akai amma wannan magana ka bincika ha gano nan nace sai fa ka binciko fa eh? ai babu zancen larura an kuka tsaya kuka lura Abin da ake bukata shine ranar juma'a mutum ya tafi da sakon hudu ba ta ranar juma'a a mutum an zo an cika masa an yi ta bayani an yi ta bayani aka zo aka yi magana a kan hudubar watakila abinda ma zai tuna na furi hudubar zai kokarin ya tuna watakila na furi hudubar ya warware na hudubar amma so a kira na juma'a mutum ya tafi da sakon hudubar ta ishe shi na wannan makon gabaki daya me yasa aka sanya hudubar sau daya a mako saboda wa'azin da za a yi maka da bayan da za a yi maka ya zama to shine za abinda zaka zaka tsaya a kansa kai aiki da shi na wannan makon. to ɗaya daga cikin hikimomin da malamai suka bayyana cewa an hana hallo ɗin kenan kar a shagaltar da kai da jin wani wa'azi da jin wani bayani na daban ba na hudu ba ba sannan ma'ana ta biyu kuma ta kan cewa kada a shagaltar da masu ibada da ibadarsu saboda al'adar magabata ne suna zuwa masallaci da wuri sitayin nafila sitayin nafila yanzu mutum ka zo kana yin sallah ana fure hudu ba ya za a ba zai yi ma ka iya yin sallar ba ba zai yi ka iya yin sallar ba karatun alkur'anin ma hankalinka a rabe yake gara karatun alkur'ani in kana karatu. amma in dai zaka yi da kani ba zai yi kai ba saboda yana magana hankalinka yana wajen magana kuma ka raba hankalinka biyu to akwai mutane da dama masu yin wannan suna da haƙƙi kuma da a mutane su zauna a masallaci don su yi ibada ba ya zama tokan cewa kullum jin lacca lacca lacca sai da ke ta ji ba Akwai mutane zama don yin ibada tun da fa'idan zaman masallaci kenan mutum ya zauna ya shiga cikin alaƙa da shi da ubangijinsa kawai ta hanyar sallah da karatun Alƙur'ani da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a wani lokaci ne na wannan akwai waɗanda yake a cikin makon gabaki ɗaya ba za su samu wannan damar ba sai lokacin akwai mutane da dama wanda yake ba su san su zauna a masallaci bayan sun yi sallah su yi ta yin zikiri har wata sallar ta zo ba ko sun yi sallah asuba su zauna su yi ta zikiri har rana ta fito Don wannan zaman da za su shine da suke samu a cikin mako suke yin wannan to haka wannan ita ma wata kamar yadda wa'azi yake da amfani shi ma irin wannan ibada tana da nata amfanin kada ya zama to kan muke kenan sai wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi kawai a'a a samu kuma lokaci da kuma za a zama to kan a samu sila tsakani da Allah akwai hikima da yawa a cikin wannan eh wato kamar ni wato gaskiya dai kan har yanzu wallahi ban san abin da zan ce ba akan wannan raba alkur'anin da ake mutane su haɗu ko zan raba wannan ya karanta izufi mutum talatin su raba ƙur'ani izufi biyu su karanta sannan su yi addu'a to za a ce ma wannan hatima ko ba za a ce mata hatima ba hmm. za a ce ma wannan hatma ko ba za a ce mata hatma ba kowannen dai akan in dai akan kowanne ne bai hatima ba ba wanda ya yi ko ya karanta izbi biyu kowa ya karanta izbi biyu ko ba za a ce sun yi hatima ga baki ɗayansu ba tunda sun yi hatima ga baki ɗayansu kowa ya karanta har ya kai karshe. to amma za a yi laf wa nashr a hada a hada a hada a hada sai a tayar da khatma Allahu a'lam wallahi ban ga magana malamai ba akan wannan ko ba na so ne ne magana akan ta sai na har sai tukuna ba na son ne magana da ra'ayi na har sai na ga abin da malamai suka ce na'am zar na'am hmm. Hmm. in akwai al'ada al-ma'rufu urfan kal mashrutu shartan da aka san shi a cikin al'ada kamar da aka sharɗanta ne a rubuce in an san al'ada ne ana yin wannan to ya zama to sharaɗi an fahimta ya zama to sharaɗi ka'ida ce ta malama al-ma'rufu urfan kal madhkuru shartan abinda yake ma'arufi an san shi a wajen a wajen al'ada to tamkar a ce an sanya shi ne a rubuce sharaɗi kamar misali ne idan ka ba mutum bashi in yi zo biyan ka bashi bisa al'ada zai wato al'adarsa shine in ya tashi biyan ka bashi zai dan kawo kuma wani hasafi ya yi maka ka bai kira shi riba ba wannan hasafi ya zama to riba da ya zama to al'ada amma in kawai ganin damar sai baka tsammani shi kansa baya tsammani sai ya dauko ya baka to wannan ya halarta amma idan akwai sharadi ko al'ada to ya zama to riba haramu wannan ka'idar tana da tana da furu da yawa al-ma'ruf wa urfan kal madhkur sharfan eh a ah, wannan babu komai kal madhkur sharfan kal madhkuri sharfan eh. kudin laraba kudin laraba ba kudin laraba babu laifi mana da kudin laraba da ka karɓi kudin laraba ba komai makarantar ka ta bayar da kudin laraba kudin laraba ba laifi saboda yana daga cikin wa ta'awanu alal birri taƙwa, taimakawa ne taimakawa ne a taimaka masa ne ba jinga ake da shi ba abinda mutum ya ga dama ne ya bayar ah. saboda haka wannan babu laifi a cikin ba ladan karatun alkur'ani din ne taimaka mu shi mai karantar da alkur'ani din ne ba akan karatun alkur'anin sa ake ba akan karantar da alkur'ani da yake yi ne an fahimta tunda karantarwar aiki ne karantar wadda yake aiki ne saboda haka ya halatta a bashi lada akan wannan eh. hmm? wato in aka ce in aka kayyade babu laifi ya zama to ijara kenan babu laifi ijara a cikin kantar da alkur'ani ya halatta in ba kayyade ba ya zama to babin ihsani babu na'am eh hmm. za su ɗauki ni wanda suke in suka tafi umra ko hajji in suka zo daidai in suka zo daidai miƙati sai su harama a cikin jirgi kafin su zo miƙati su cire kayan su sanya harami ba sai sun yi wanka ba wanka mustahabbi ne yin sallah ma mustahabbi ne in sun samu sun yi alwala su yi sallah suna zaune a wajen zamansu to ya yi daidai suna zuwa daidai miƙatin sai su labbaika Allahumma labbaika hajjan wa umra in ba samu sun cire kayansu ba ko ba su da harami din. sai su niyyar a daidai lokacin da suka zo ƙetare miƙatin a cikin jirgi ɗin suna cikin kayansu suna sauka sai su cire kayansu su ɗaura harami abinda kawai suka yi shi ne kan cewar sun sun yi irtikabi mahzuratul ihram abinda aka hana su su yi a cikin ihrami sun yi shi ne sun sanya kaya amma ba su bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji ko umra ba shi ne ihrami daga miƙati idan mutum ya bar in ya saba ka'idar ihrami ko abinda aka ce zai yi shi ne zai yi fidiya saboda aka sai ya ciyar da miskinai shida a duk inda ya so ko a can maka ko ya turo nan a yi musu wake da shinkafa a raba musu ko kuma ya yanka ko kuma ya azumi uku ko ya yanka yana da zaɓi a kan wannan hmm. fafidiyatun min siyamin au sadakatin au nusuk shi ne abinda mutum zai yi kenan na'am na'am bashi bashi eh mm. sai kai masa zamiya eh. eh to akwai tafsir idan mutum ya yi wannan ya san cewa zai sha ba tare da an taba mutuncinsa ba kamar in kai zamiyar kamar mai kantin ne kana da kantin ka kawo dama kana binsa yana kudinka yana shiga shi to shi kenan a maimakon bashin da nake binka hmm? ba zai iya zuwa ya tara maka ya zo ka dan sanda ya kama ka ba ko je shigar da kai kara a wahal da kai ka san kan cewa zai ce to ai shikenan zai hakura ya tafi to ya halatta dai babu wata mafsada amma akwai mafsada al'aula ka nemi ka haƙin ka wajen hukunci wannan ce tafsilin malaman malikiya hmm. na'am Mm. a eh, juz'i ne amma kada ya zama to wannan zari'a na a rinka yage wannan paper waɗansu abin da suke kenan waɗansu haka suke yi eh dan sikatun alkur'ani in kamar mata suna yin wannan mata da suke zuwa makantar tahfiz sai su samu qur'ani cikakke sai su yage peji sai su yage suratul fatiha da farkon suratul baqara su je su yage qul a'udhu rabbin nas sai su ce ai juz'i ne sai su rinka tafiya da shi suna cikin al'ada wannan ya daga ciki wannan kuma zai sanya a tozarta alkur'ani na bai dace ba na'am in ya gama sai ya sake wata alwalar oho ya yi alwala sai ya salla raka a biyu sai karanta alkur'ani karatun alkur'ani babu laifi amma me yayi wannan a biyun da yi kawai dai na fila nafila ce yayi a babu na fila ga karatun alkur'ani kada ta zamanto fila ce ta karatun alkur'ani ba a na fila don karatun alkur'ani in yayi nafila nafilar yin in yayi ya dauke ta nafilar yin alwalaci ce ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a nahu wudu'i hada thumma salla rak'atayn lam yu'addith fihi ma bi shay'i qalbuhu bi shay'in ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in zai aiki da wannan hadisi ne cewa wanda duk yayi alwala irin wannan alwala ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci ba Allah zai yafe masa zanubinsa to yayi da wannan niyyar ba wai yayi ce yayi ce da niyyar karatun alqur'ani ba kidi na fara da niyyar ku ringa kula haka ne ake bid'a a cikin haka ne ake girgiro bid'a a cikin addini ko mutum mutun zai zama to yana da asali daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحور اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم استجب دعاءنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا من ال... اللهم يمن كتابنا واجعلنا من الآمن من الآمنين يوم الزحف الأكبر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين